alhamdulillahi mafita ce ga wanda aka jarabe shi da matsala ta yawan mantuwa ko kuma ga wanda yake buƙatuwa zuwa ga samun ƙarfin kaifin hadda haddace abu sai ka biyo wannan hanya cikin sauƙi ɗaya daga cikin surori na alkur'ani mai girma za ka yi tawassuli da waɗansu ayoyi na daga suran ayoyi guda shidan farko bismillahirrahmanirrahim sabbih rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa, walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a faj'alahu ghutha'an hawa, sanu fala falatansa. wannan aya in ka zo gaban nan wannan aya ta shida a cikin suratul a'la suratul sabbih ismi rabbikal sai ka maimaita ta sai ka maimaita ta kafa bakwai mutum ya riƙe wannan bayan kowace sallar farilla ya ga wani irin ta'ajibiyan na ƙwaƙwalwanka za ta buɗe in ka sa abu a cikin kai ɗinka zai zauna bi lahi ta'ala da shi alƙur'ani littafi ne na waraka littafi ne na tawassuli assalamu alaika, ya rasulallah